السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

a wannan masallaci mai albarka na abubakar sadiq da ke uwa uku inda muka saba tafsirin alkur'ani mai girma kuma a cikin wannan wata mai albarka muna cikin surat yusufa alaihi salam kuma alhamdulillah za mu karanta ko da ayoyi kaɗan ne don yau shi ne tafsirinmu na ƙarshe a wannan shekara da izinin Allah muna karanta walaka da hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi malam ka maimaita ta ولقد همت به بها ربه نعم كذلك لنصرف عنه إنه من نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول ولقد همت به tabbas wannan mata ta himmatu sosai da annabi yusuf ma'ana za ka iya cewa ta matsa game da shi wa hamma biha shi ma ya himmatu da ita da daidai irin fasarar da muka yi wadda malamai suka faɗa laula an ra'a burhana rabbi ba don ya ga hujjojin ubangijinsa ba watakila wal iyazu billah da ba san mai zai biyo baya ba waɗansu daga cikin almajirai yan uwanmu sama yin makarantar allo sukan yi amfani da wannan aya wai da sunan maganin soyayya sai a rubuta mutum walaka da hammat wannan mimin din sai a rubuta sunan yarinyar a buɗa shi wa shi ma mimin din sai a sa sunan saurayi a ce wai ta wanke ta sha ko ya wanke ya sha ko a zuba a yi kaza a yi kaza wannan duk bidi'a ne bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba na fata an gane shi qur'ani ana fassara shi ne bai zo daga salaf daga magabata a ce wai hatimin annabi yusufa ne duk wanda ya sha wannan akwai wani nau'i na sahiri kenan me yasa akwai sihir tiwala annabi ya ce inna roƙa wata ma'ima wattiwilata ko wattaulata wattiwalata shirkun duk wannan ba daidai ba ne allah ubangiji ya tsare mu babban abin da muke so mu fitar a nan abu biyu a cikin wannan aya kun ga allah ya ce ka linasrifa an su'a mun nuna masa waɗannan hujjoji don mu kautar masa da mummunan abu wallahi wallahi Allah shi ne kada abin neman taimako musamman a wannan zamani da muke rayuwa a cikin mai fitintunu cewa ba ka da wani taimako sai Allah ba ka da mai baka gudunmuwa sai Allah idan ba Allah ne tsare ka ba kamar da za mu zo mu ji wata aya kila ba lallai mu je gare ta ba annabi yusuf me yake cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya Allah zamana a kurkuku zaman kurkuku a ji a sa na a kurkuku ahabbu ilayya shi ya fi musu mimma yad'unani ilay sama da abin da mata dinnan suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrifa anni kaidahunna in baka tsare ni ma kirkin su ba fa asbu ilaihinna Allahu akbar ni ma fa zan iya karkata zuwa gare su karshe fa wa akun min aljahilin sai kasance cikin jahilai masu saban Allah gadan gadan mutum yana bukatar neman taimakon Allah a wannan zamani da addu'a da roƙon Allah in ba Allah ne ya tsare mu ba babu shakka fitina ta yi yawa barna ta yi yawa saɓan Allah ya yi yawa musifin sun yi yawa ki rika roƙon Allah ki rika addu'a to Allah ka tsare mu Allah ka ba mu mafita waɗannan fitintunin zamani da suke jan mutane Allah karka sa mu fada cikin a rika neman taimakon Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka kuma kai kadai muke neman agajinka in Allah ya maka taimako shi kenan shi sa yace innahu min ibadina al-mukhlasin innahu min ibadina al-mukhlasin shi yana daga cikin bayan mu waɗanda muka tsamar ba shi ya tsamar da kanshi ba an gane al-mukhlasin ba kasara akai ba al wanda aka tsamar al wanda ke neman ya tsame da kansa to in ba tsamar da mu ba za mu iya tsamewa da kanmu in ba kubutar da mu ba za mu iya kubuta da kanmu wallahi ba za mu iya ba ba za mu iya ba to da aka mu ci gaba da addu'a da neman taimakon Allah da kaucewa duk hanyoyin da zai sa ba za mu yi sabo ba kada ma mutum ya kama su mutum ya yi tunani me ke san saba Allah wane sababi yake san saba Allah idan aboki ne kawai rabu da shi Allah bai canja mu mafi alheri idan wata unguwa ce in na je dole sai na saba Allah to ba zan sake zuwa unguwar ba idan wani layi ne in na je sai na saba Allah rabu da zuwa layi tun wata mata ce mun haɗu da ita ko na je gurinta sai na saba Allah watsar da ita ko ku nemi ku ɓata saboda sanin girman Allah idan waya ce in wani hoto ne in wata data ce sai na saya zan saba Allah to karka saya Allah zai canja ma mafi alkhairi man taraka shay'an Allah awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah kuna ji wani magana hadisi ne man taraka shai lillah wanda ya bar abu dan Allah ka rabu da abu dan Allah sai Allah ya canja ma mafi alkhairi daga abin da ka bari abin yana da wuya amma bar shi saboda Allah ka abin da zai zai ba har sai da ta kai a garin Syria wajen sama da shekara 60 da suka wuce duk ofis din da kika je a ma'aikata za ki ga ana sa wannan hadisi din. man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan min wanda ya bar abu dan Allah Allah zai canja masa mafi alkhairi wanda ya bar abu dan Allah Allah zai canja masa mafi alkhairi kun san me ya faru wani bawan Allah ne cikin malaman ko ɗaliban hadisi na da shekara 60 da ta wuce ba wai nan mutanen da ba yanzu malamin ma kusan yawar lokacin da ya taso yana neman ilimin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je siriya wurin manyan malamai don ya koyi hadisi kun san kuma ɗalibi yakan shiga matsaloli ba kuɗi wata ran ba abinci kaza kaza da sauransu sai da ya kwana biyu ba ci ba sha yunwa kwana biyu bai sami abinci ba <clears throat> ya gegice ya rasa da zai yi ranar an yi ruwa ma gashi za a tafi kwana na uku dare ya yi sai ya fita neman abinci ko zai ga inda ake cin abinci ma dan masa sai bai gani ba sai ya bayan gari sai ya hangi wani gida flat gida mai kyau da fitilu a ciki saboda gigi cewa sai ya nufi gidan kuna ganewa ya je gidan ya sallama ya fi shirin kuma ya ga kofa a buɗe sai ya shiga saboda yunwa yunwa ba ta da magani ko haka bane yunwa ba ta da hankali yunwa ba a yi mata la'aula aka shiga ce ko allahu akbar bai ji magana kowa ba sai ya wuce kitin ya je ga abinci iri-iri ya hada ya da plate ya zuba ya hada wancan ya hada wancan hada bo nama don kokari <laughs> ya zo zai ci sai ya ce to ni fa ɗalibin hadisin annabi ne kuma annabi ya ce man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan min duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya miye masa mafi alkhairi daga abin da ya bari sai ce wallahi ba zan ci ba ko yin za ta kashe sai haƙura ya fito shi ke ba da labari da kanshi fa sai Allah ya taimake shi kafin ya je gida wani makwabci ya zo kira shi ya shirya wani abinci ya ce shi kun ji ɗaya sai ya ci abinci ya ƙoshi a ranar kuma ya masa kyautar kuɗi kun ga sakamako ya fara zuwa inda ya bar abu don Allah sai Allah ya tunja ma wasu alheri karka ba zan samu wani ba ashe wannan gidan gidan wata mata ne mijinta ya mutu ta gaji gidan da dukiya ta dawo ta ajiye motar ta kenan tana zuwa tana kwanciya ba ta dauke ta ko rufe gidan ba ta ba ita kadai ce a gidan ba ta tashi ba sai da asuba ta fito ta ga ba ta rufe kofa ba ta ga kuma alamun irin footmark din na an shigo ga an yi ruwa an tattaka kafa a kan tiles an shiga an fita ta biya kitin ta ga an hada abinci ba a ci tsoro ya kama waye shigo waye shirya abincin nan kafar waye wani wace gari sai ta kira 'yan uwanta da mazan da mata aka haɗu aka yi mitin aka yi wani conference kunji kunji abin da na gani da suka tattomu abinda abin da ya kamata ma kawai a nemo mata miji kawai ta aure aka shawara hankalinta ya kwanta da irin wannan zama da take yi kada wata ran wani barawa zai kashe ta a banza Da aka je wurin malamin wannan mutumin da ya shigo gidan kun ji labarin kun ji karshen fim din yadda zai kasance da aka talaga ta malam muna da yar uwa ne muna so mu aure da ita kaji kaji kaji da Allah cikin ɗaliban kan akwai wanda yake son aure ko ba sai ya yi komai ba da gidanta da dukiyarta ya aka zo kan wannan ɗaliban aka taya masa ya ce gaskiya ba zai iya ba ba shi da kuɗi aka sai ba komai za ka kashe ba tana da komai aka dai matsa sai yadda sai yaushe za mu je inganta kaza kaza aka tafi sai aka yi hanyar gidan da shi sai suna ai gidan da ya zo ne ya zo ya hada abinci bai ci ba shi dai bai ce mai ba kun ji ikon Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah ko haka ne shiru an san ƙarshen magana ba ba haka ba ne da aka aka je aka zauna ta ce ya yi mata ita ma ta masa aka ɗaura aure ta ce zai ebo yan littattafansa <laughs> ya tare a gidan Allahu akbar ustazi kenan ya tattaro su sa da Muslim <laughs> ya zai tare a gidan ta yi masa komai ta bashi mota rannan sun zauna za su ci abinci da ita sai ce ni ku a magana <laughs> ya ce wata ran kin ji abin da ya faru na shigo gidan nan na hada abinci ban ci ba na tuna annabi ya ce man taraka shay Allah awadahu Allahu karamin haka na ji abincin nan na fita sace dama kai ne ce wallahi ne ne gashi Allah ya bani gidan da matar gidan da arzikin gidan la ilaha illallah sau da haka wallahi duk abin da kika bari don Allah sai Allah ya canza mu fi alkhairi ba ji tsoron Allah Allah nan ba ƙarya ba ne kuma ya ce wallahu ala kulle sha'in ƙadir ba abin da ya fi ƙarfinsa ba abin da ya fi ƙarfinsa to Allah maɗaukacin sarki murke roƙa ya tsamar da mu ya kubutar da mu aya ta gaba Allah ya ce قال ubangiji ya ce wasabaqal baba kin ga ya ce a'udhu billah ma'azalla kuma ya ruga a guje ko ya kan ka ce a'udhu billahi kuma ka hada da gudu kar ka tsaya da ya ce a'udhu billahi ya gudu sai ta bi shi gudu yake yana bude wannan sakata yana gudu tana bin sa har ta ta kuma bayan sa rigar sa sai ta ce sai ta baya rigar ta tsage ba ta gaba ba alama cewa ita take binsa yana gudu wannan ya isa ya zama shaida da ubangiji ala ya hore masa wa qaddat qamisahu sai ta tsaga mashi riga shi ta baya min dubur ta baya wa alfa ya sayyidaha ladal ba tana buɗe ƙofar ƙarshe kwasan alfa ya da wajada mai zuhudi na cewa wa alfa kulla salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi Kwasan sai suka haɗu da mijinta wa alfa ya sayyidaha ladal bab a gindin kofar shi kuma ya dawo da tefane zai shigo da gida ya dawo tana bude kofa sai ga yusuf sai ga ta sharaf ita ta fara magana qalat ce man arada bi ahlika su'an ai kamata ta shiru ko ita ta fara magana kwatsan ta riga shi magana mata za'u man arada bi ahlika su'an me ya sakamakon wanda ya nufi iyalanka da mummunan abu me ya sakamakon wanda ya nufi iyalanka da mummunan abu kun ji magana da sai to da yake da yake kuna jin wani magana da kyau ta san ita ta yi masa shari kuma tana son ta har yanzu kuma ta san ita ta zalunce shi a ƙa'ida idan an gano yana da laifi kashe shi za a yi kisa ne na fata an gane amma ita ta yi tambaya kuma ita ta yi tarabta yanke hukunci a kotun kun ga kuna ganewa ita ta yi tambayar ita ce alkalin ita ce lauyan kuma nan take sai ta yi maza ta ce illa an yi zana au azabin alif kawai a sashi a kurkuku ko a ɗanyi mata azaba mai raɗaɗi kun ga mai ta yi kenan ta yi tambaya a kotu a matsayin lauya ta yanke hukunci a matsayin alkali shi mai gidan da ya bai ce komai ba da da da a ce da gaske ne ta za ta ta dai a kashe shi amma ba ta ce a kashe shi ba illa an jana kawai a sa shi a kurkuku au azabun alim ko a dan yi masa wata azaba mai raɗaɗi. qala sai yusuf ya magana hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni a karan kanta ni babu ruwa ne hiya rawadatni an nafsi to yanzu mai gida ya ji maganarta ta ya ji maganarsa ya zai yanke hukunci in ya kalli matar ya ga matarsa ce shekara da shekaru suna tare bai taba saninsa da wannan al'amari ba an ya za ta yi kuwa kuma ya kalli yusuf yaransa ne tun da ya so shi ba ta taba gaya masa irin wannan magana ba kuma yana ganin mutumin kirki ne sai abin ya rikita masa shi dai bai ce komai ba wa shahida shahidun min ahliha wa shahida shahidun min ahliha sai wani daga cikin ahalinta an ce an kirawo wani ne daga ‘yan uwanta waliyanta su zo su yanke hukunci kuma shi ne magana mafi inganci wasu ka ce wai wai wai wani jariri ne wai a gurin wai yayi magana wannan duk zuke ta malla ne ba wani hadisi a kai ba hadisin annabi ba ne an gane hakikatan kawai mai hankali ne zo yi magana cikin yan cikin danginta ya zai ba da shaida shi shaida da ya bayar in kana su hukun min qubl Fasa da ranka ya dade mai gidan idan rigarsa da ta yage ta gaba ne ta yage to ita take da gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi yana yayi ƙarya yana cikin makaryata dan in ta gaba ne an san fuskantar ta yayi yana nema ya rike ta tai kokarin ya ga mishi riga ta me ta gaba wa in kana qamisuhu qudda min dabar in rigarsa ta baya ta yage fa kazabat wallahi ƙarya take wa huwa min as-sadiqin shi yana daga cikin masu gaskiya ya fita gaskiya In ga wannan hukunci ne mai kyau falamma ra'a qamisahu qudda min dubri da ya gari garsa ta baya ta yaji shine gidan qala sai ta innahu min kaidi sunna innahu min kaidi kunna gaskiya wannan yana daga makircin ku kuma ta inna kaida kunna azim kaidun ku mai girma ne mata kun ga ya gano gaskiya to abinda muke so mu fahimta cikin waɗannan ayoyi abubuwa ne kamar guda uku abu na farko ku kalli wata gaba da Allah ya ce wa alfa ya ha ladal kuwa wai mai kenan sai suka haɗu da shugabanta na daga abinda malamai suke fitarwa a cikin wannan aya shine din mata ta san cewa mai gidanta shugabanta ne an fahimta shine mai gidan arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa kake tarajjuli kake tarajjuli a kansa wato kime da kece namiji shine matar in zai fita kice kai zauna nan karka je ko ina la <laughs> akwai irin matan wallahi in ta harare shi kawai sai shiga ya kama mai kyarketa <laughs> ni na rasa irin wannan rayuwa ka aure mace ka ba da sadaki kai ne da sake uku a hannunka amma wai tsoron matar yake ji mijin hajiya <laughs> ya zama mijin hajiya to karki zama hajiya hajiya da za ki zama ko kya iya zama mai kudi kamar yadda wancan malamin hadisi ya zama ya auri mai kudi babu laifi kamar yadda annabi ya auri hajiya khadija radiyallahu anha ko ba haka bane mazala mai mijin hajiya ne ko ba haka bane ba hajiya khadija ya aure ba tana da kuɗi ta ba shi kaza ta ba shi kaza ta miƙa masa cek ɗin bankin naka gaba ɗaya radiyallahu anha wa ardaha mazala da ji daɗin zama da ita wallahi ko aure bai sake ba sai da ta mutu kuma har ya mutu bai manta da Khadija ba har ya Khadija har ya mutu eh <laughs> ko ba hajiya mafi to komai tana da shi radiyallahu anha to a nan lalle sayi da shugabanta ne don Allah mace ta ji tsoron Allah katame da ita ce mai gidan sai abin da take so za a yi lalle wata mata ta zo gurin annabi ta ce ya manzan Allah ni game da mijina ina iya kokari ina iya kokari ba na gazawa sai annabi ya ce inna ma huwa jannatuki wa naruki shine wutaki shine aljannaki sannan annabi ya ce ba za a gane mace za ka ba Allah ba sai an ga tana bin mijinta alamar mace za ka ba Allah a ga tana bin mijinta to da ka shugabanta ne ta yi haƙuri da duk abin da bai saba wa Allah ba ko bai fi ƙarfinta ba ta iya abin da za ta iya don a zauna lafiya don auren ya zauna lafiya domin ya kasance an samu rayuwa mai kyau shi kuma ya ji tsoron Allah game da 'yar da ya auro ya aurata ba dangin uwa ba dangin uba ba kaza ba kaza ba kaza kila daga gane aurata kila daga america kila daga ingila kila daga chadi kila daga bata san kowa ba shi ya zama uwarta ya zama ubanta ya zama kaninta ya zama yayanta ya zama kaninta wata rana ya zama abokinta ya ebe mata duk wannan abin don aka yi haka insha Allah za a samu kyakkyawar fahimta ba za a samu matsala ba shi kuwa batawa tsakanin mata da miji wannan ai sunna ce dole wata za zaka bata mata za ka bata ma amma a fahimci juna kuma a yi kyakkyawar ainihin wato makoma abu na biyu wanda za mu sake fahimta a wannan magana shine lalle ƙur'ani ya tabbatar da mata suna da kaidi abinda ake nufi da kaidi karka ka yadda ma ka shiga kaidin nasu fi yadda za ka yi me kaidi wato ma'ana suna da abin in suka shirya maka to da wahala ka sha da kar karma ka yadda kana da mutuncinka kana da darajarka a unguwa a gari ka yadda ke shirya maka makirci wani lokaci za a je a turo maka wata matar baka sani ba da gangan za ta shiga jikinka kana da mutunci kana da kima kana da daraja ta zo ta lallabe ka wallahi karka yadda <clears throat> hanyar jirgi daban hanyar mota daban saboda kaidinsu ko da makircinsu <clears throat> ka ce babu ta da ke kawai kaza kaza kaza da sauran wallahi wata ta taba zuwa ta yau da ruwa ne a shaida abinda take tana rikodin kun bidiyo ne ma tana yi sau da haka da ya zo zai magana ta ce ina da komai na rikodin ɗinka kuma wallahi zan sake shi a facebook in ka sake ka biya ni kaza ka yi kaza ka yi kaza kana so kan na sake daga ce kina da shi ina da shi ta nuna masa ya gani gwana ya kai dini a wani malami ya kace kullum ya tashi daga wa'azi sai wani ɗalibin sai ya ce mala ya addu'a Allah ya raba mu da kaidin mata <laughs> sai ya ce kaidin mata me kuma kaidin mata ai ni na fi karfin mace ai kaidin mace wallahi tallahi ni baya gabana washe gari ma ce Allah rama mu da kaidin ma ranar wata mata ta zo ana jin wa'azin da ita ta ce mana a dai roƙi Allah Allah rama mu da kaidin mata sai ya ɗauko wani littafi ya ce kin ga wannan duk karatu ne akan kaidin mata ba wanda ban sani ba duk na san kaidin mata ba matar da sai sace min kaidin ta ce wani irin littafi ne malam mu ganshi ya tattara kai da matan yana tana karɓa sai ta jefa shi a rijiya ta ce baka san wannan sai ta jefa shi a cikin rijiya littafi ya buruwa ya ce lallai ban karanta wannan ba Allah ubangiji ya samu dace to shine yace inna da kunna azim kaidin ku da baraku da sharrin yana da girma in kuka kulla mutum Allah kadai zai fitar da shi aya ta ƙarshe Allah yace shi da kansa yace yusufu aarida an haza. ka kada kai daga wannan ka ɗauka ma bai faru ba a arida an haza ke kuma wasta gasiri lizambiki ki nemi gafar ubangijinki ki nemi tuban ubangijinki ki nemi Allah ya taimaki innaki kunti minal khati'ina lalle kina daga cikin masu ganganci kin yi ganganci yanzu ya gano ita take da laifi amma duk da haka yayi hakuri yayi juriya shi ma ya yafe mata ne ba don komai saboda ya san dai babu abin da ya faru tsakanin kuma ba laifinsa ba ne kuma ya ba ta ujere saboda matsayin annabi yusufa kuma ta haƙuri matar da ta zauna shi ma da irin wannan saurayi shekara da shekaru abin a jinjina mata ne amma in allah ya raya mu shekara mai zuwa za mu ji wa ƙalar niswatan watan mata da suka sa ta ba'a da wake a cikin gari duk kome suke yi sai aka sa ta a cikin duniya ko daka mata take yi sai ta sako waka al azizi turawidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin ko ina ana zancanta shine falamma sami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttakan wa atat kullu wahidatin minhunna sakina wa qalat tukhruj alayhi sai ta sa aka gayyaci duk mata tace da annabi Yusuf ayi kwalliya shi bai san me yake ba yana daki tace kai kwalliya ta sako masa ma kayan da zai sa tace fita ka wuce to shine fa da yazo zai wuce ana biki a cikin gidan ta tara mata suna zazzaune kowace an ba ta wuka tana yanka wani abu <laughs> kabewa ko kulewa <laughs> sai ga shi ya wuce suna ta yanka hannayensu suna kallon shi allahu akbar ta ce to ni da na zauna da shi shekara da shekaru ban yanke hannu ba ku yau kadai kun wuce ba ku taba ganinsa ba kun yanke hannayenku da ni da ku waye biya. <laughs> tsakanina da ku wane ne da ya haƙuri ba Allah ya samu dace to ƴan uwa wannan shine karshen tafsirin mu na wannan shekara sai mai nisan kwana in Allah ya sace tafi mu dai muna nan yawa jikokin ki ma sai sun zama musu tafsiri da izinin Allah yawwa ah, akwai dan abu da nake son tunatar da mu muhimmi wato rayuwa tana bukatar a kula da lokaci lokaci yana da matukar muhimmanci Allah ya ara mana rayuwa don mai amfani da ita cikin abubuwa da za su amfani mu a duniya ko a lahira karki yadda ki bari shekaru su tafi a banza ki abin da zai amfani ki idan Allah ya sa cin shekara 60 ko 70 a duniya 60 ko 70 da annabi ya ce 60 na au 70 na to mu kaddara kin 70 wanda ba lalle kuma ce ba za ki mutu mu kaddara kin 70 yanzu aka ce a fito da dan shekara 70 a cikin mu nan ba su da yawa ko kuma unguwa kuma ta ki je ki census ki lasafto 'yan shekara saba'in saba'in wallahi tallahi ba su da yawa to mu kaddara kin yi saba'in an ce mutum ba zai fara jin daɗin rayuwa ba sai ya shekara goma ya san ma rayuwa tana da daɗi ko ba ta da daɗi sai ya shekara goma zuwa sha biyar wannan shekarun suna tafiya ne a ƙuruciya goma ne zuwa sha biyar shi yasa ko shari'a ba ta rubuta mutum lada ko zunubi sai ya yi shekara sha biyar ta tafi a banza ne ƙuruciya ce ko ba ƙuruciya ba ce shekara goma ba ki san komai ba saura nawa a cikin goma a cikin saba'in saura sittin ta likitoci suka ce in kina son ki samu cikin lafiya kuma jikinki ya daɗe kuma kina kina kina da lafiya ki rika yin bacci na awa takwas a kullum awa na takwas a cikin awa 24 ki yi baccin awa takwas idan kika yi kwana biyu kina baccin awa takwas baccin kwana nawa baccin awa nawa kika yi kwana uku fa eh 24 to a shekara muna da kwana 360 idan kika yi kwana 360 a shekara kina baccin awa 8 kuma so shekara 60 din da muka ce da ta rage bayan an dauke goma kin san baccin shekara nawa kika yi shekara 20 kin yi baccin shekara 20 ne wallahi a rayuwarki in an dauke baccin shekara 20 an hada da goma saura nan saura 40 bacci fa na shekara 20 kika yi wannan ba ki karu ba a duniya ba ki karu ba a lahira ba sana'a kika yi babbacin shekara 20 kika an fahimta saura 40 idan kina cin abinci a minti 20 minti 20 da rana ki ci minti 20 daga wanke hannu zuwa kaza zuwa kaza haƙi ƙoshe kina minti 20 da safa minti 20 breakfast lunch dinner abincin garama minti ashirin kina ɗaukar awa ɗaya a kullum kina cin abinci wana ɗan oya-oya ce na an gama da wuri ko? an fahimta a kullum kina ɓata awa ɗaya ta ne ta cin abinci to sau 360 awa ɗaya sau 360 na rayuwarki na shekara kuma sau 60 na rayuwarki za ki ci abinci kin ɓata lokacin shekara biyu da rage a dining table shekara biyu da rabi ce kai kina cin abinci saura shekara nawa cikin arba'in an ɗauke biyu da rabi saura talatin da bakwai ila kina jin labarai akwai wanda yana jin bbc awa ɗaya dutch daily awa ɗaya voice of america awa ɗaya network da daddare na karfe tara zuwa goma awa ɗaya kin ga yana sauraron labarai awa hudu awa hudu duk awa ɗaya tana da shekara biyu da rabi ne a shekara 60 yanzu ya shekara goma yana jin labarai shekara goma ba labarin lahira ba fa ko labaran duniya mai karantowa salisu zango <laughs> cikin shekara goma kina jin labarai a cikin talatin da bakwai ko an ɗauke goma saura ashirin ashirin da bakwai za ki wanka akalla su ɗaya wanka daga ebo ruwa zuwa yin wanka zuwa shafa mai zuwa taja kai namiji ne ma ba shi minti talatin kila mace ce za ta je da mirror wata mace ce awa biyu ta wanke wancan ta fera wancan ta kankara can ta miƙa can ta miƙa can wallahi wata sai ta awa uku a ginin dresimiro to mu kaddara minti talatin kawai kike minti talatin aka ce idan kika yi shekara kuna ganewa a shekaran za ki yi shekara ɗaya ne da wata uku shine rabin awa ɗayan can ma'ana zaki wata goma zaki wata wata goma sha biyar ne an fahimta kina wanka shine zai baki a matsayin kin shekara akalla shekara biyar kina wanka saboda idan awa ɗaya kike yi idan awa ɗaya kike a shekara haka ne ko idan awa ɗaya ne mun ce shekara biyu da rabi idan rabin awa ne kai kin shekara ɗaya da wata uku shekara ɗaya da wata uku kina wanka shi ma nan wani awa ya tafi ba zo magana chatting da facebook da browsing da kaza da hiran majalisa ko wannan ita kanta waya tana ci miki akalla wallahi a kullum akalla tana ci miki awa uku ko awa hudu to idan ita ma tana ci muci awa kudu fa an kwashe shekara goma kenan kika kina amfani da waya tun daga wayar zuwa chatting zuwa browsing in kullun tana ci muci awa kudu wallahi kin shekara goma shi ma a kwashe goma saurana saurana saura Thank you. saura dai bai wuce sha biyar ba a cikin shekaru 60 idan namiji ne kila yana zuwa filin kwallo dukkan yana kallon kwallo awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi nan half times ana yin ta minti 45 a sake koma minti 45 wannan ba a samu fanariti ba ba a sami injuri ba ba a sami kaza ba a shekara yana bata mun awa ɗaya da rabi yana ɓata shi ma akalla wajen shekara wato wajen shekara uku ne yake ɓata a shekara yana kallon ƙwallo kuna ganewa wannan duk ba zo maganar ibada ba tukuna ba zo maganar addini ba shekarun duk sun tafi a banza ba maganar sallah sallah idan ce mai sallah mai kyau ce wanda kuma na san zai wahala ki abu ki ki sallar awa ɗaya a wuni asuba minti 15 azhar minti 15 azhar minti 10 la'asar minti 10 magariba minti 10 isha minti 10 awa ɗaya kin yi sallar shekara biyu da rabi a shekara 60 kacal sallar shekara biyu da rabi kika yi wa Allah ta farilla don girman Allah da Allah ya wal asar innal insana lati kusur ba ta tabbata akan mu ba kun ji da rayuwar ta tafi wannan banda shiga da fice da kike yi da gulma da zuwa gidan biki da wane ne duk ba alakarta da shi ba kin ji da shekarun suka tafi 60 ba izo 60 ba ko za ki je gaban Allah babu cikakke shekara biyar mai kyau wadda kika bautawa Allah ciki a kun ga muna cikin hatsari wannan lissafin shi mutanen da suka yi tunani wallahi suke amfani da duk minti ɗaya yana da muhimmanci a gurinsu musamman irin waɗannan lokuta masu albarka irin azumi da sauran lokuta irin su walayalin ashar shi sa Allah yake ta rantsuwa da lokaci walfajari. وليال أشر والشمس والقمر والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والضحى والصبح إذا أسفر والصبح إذا كذا والليل إذا أسأس جدا كسان درجة اللوكس أما أمي ميكي تفيلش kamar da nake fara muku rannan fina-finai nawa kike kallo awa nawa suka baci wanda an tambaye ki waɗannan fina-finai da ke gani tun daga na ɗaya zuwa yau ana na wajen saba'in ko? saba'in da nawa ka tsaya da Allah kuma kila ba shi kadai kike kallo ba na ce bayan izzar so akwai bugun zuciya ko an daina bugun zuciya ne akwai kwana 90 za ki ga kwana 90 za ki ga yanan ya sunan shi gidan badamasi za ki ga daɗin kowa kowanne nan yana ɗaukar wajen minti labari na ko ba ba labari na shi ma akwai shi akwai a duniya ne na teto ina a lahira kuma ga sunan dai finafinai wanda ake tafi da kuɗi ake tafi da lokaci a banza ko ba ki da haddar irin sittin ɗin da Allah ya turo a haddace kai ba ki da kyakkyawar goma a kanki kila ba ki da ishirin wallahi ina jin tsoron mu je gaban Allah fa a haka ba ki da izo ashirin cin shekara sittin ba rabin babu kwata babu wani obasiri na ƙur'ani a kanki kina da hujja da za ki gaya Allah ki ce nan kalle-kallen ne ya shagaltar da ni har kika yi sittin ba ki haddace ido ashirin ba ai ya kamata duk shekara ashirin a ce kin san ido ashirin sittin ido sittin ko wallahi ya kamata kama ina abin sai dai da fari sai dai neman dacewar Allah Sau da mutu ba mu gyara mu je don girman Allah kada shirman duniya shagaltar da mu la ta kuma alhayatud duniya. wala kuma billahi algari sai karshe ina gaya muku fa Allah ya muku baiwa fa ya taimake ku fa kuna jin wa'azi malamai na zo muku an ce har malam bin Usman ya zo muku shekaran jiya ga wani malami ya zo wallahi ba kowace mata ce take zuwa ta ji wannan alherin ba ko ba ki da ko kwabo ki zo ki ji wannan wa'azin ya ishe ki alheri ubangiji Allah albarkaci rayuwar mu Allah ya karbi ibadojin mu Allah ya sake maimaita mana shekaru masu albarka irin wannan Allah ya sa rayuwar mu mu tafi da ita gurin da ya dace Allah ya kyautata niyoyin mu bukatun mu ya ubangiji muna tawassuli da wannan littafi naka Allah ka biya mana bukatun mu kila akwai yan tambayoyi da za mu karasa da so kafin lokaci ya cika na'am

mana da wannan dai roƙon addu'a take yi muna fatan idan wata lalura ce Allah ya yi mata. da a wani sanar da idan ga mace a zahar za ta yi a gida ba sallar juma'a za ta yi ba idan kuma ta je masallaci za ta bi salla ne kamar sauran mutane amma maganar sallar juma'a ta yi a bayyana ko kaza a kawai a zahar za ta yi a matsayinta na wanda sallar juma'a bai waje ba a kanta ba Allahu da na idan ba lalura ba bai halatta mutum ya bi sallah daga gida ba musamman ga namiji ma sallar ba ce ba amma suna ganin mace akwai lalura an ta bi babu laifi kamar ba za ta iya zuwa masallacin ba ko kuma in ta ce za ta ita kadai ba za ta iya wannan dauriyar ba to suka ce za ka iya bi in tana dab da masallaci ɗin wallahu ala an maka mata aure take cewa wani ta yi wa Allah a kawai ba za ta yi aure ba shi ne saboda tana so a ya zama shi ne wurin da aljanna mana da ta zaura ta fara ta fara ta sa ba ta auren ba ba ta yi laifi ba akwai daga cikin sahabbai waɗanda ce da wannan ra'ayin da waɗanda ce da wannan fahimtar amma dai daga ƙarshe an samu wasu hadisai da ke nuna kuma saɓanin haka kama ko ta mata ummu jarda da mijinta abu jarda waimir ibn amir Sanda ya zo zai mutu ya ce don allah ina sace neman aurenki karo na biyu mu sake haduwa a aljanna kake wani auren saboda annabi ya ce matar da mijinta ya mutu ba ce wani auren ba za su haɗu aljanna shi zai sake zama mijinta an gane ko kuma ta mata alkawari ta ce Allah ya yadda za su sake a aljanna ma'awiya shugaban kasa radiyallahu anhu ya turo yana son ta zai aure ta ce a ta yi wa mijinta alkawari za su sake wani auren a can da aka aure ba kunga wannan fahimtar su ce sakamakon wancan hadisi to daga bayan samu wata fatawar kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah annabi ya sake wata fatawa din idan mata ta auri maza hudu uku kafin ta mutu waye mijinta ya manzo Allah wanda ya fi shi kyakkyawan hali kun fahimta misali asma'u binta umais asma'u binta umaisin matar abubakar radiyallahu anha matar ja'far ce matar sayyidina ali ce duk sun aure ta abubakar ya mutu ja'far ya aure ta yayin sayyidina ali da ya rasu a gazuwar musa sayyidina ali ya aure ta sannan ta zo ta rasu to cikin wannan waye mijin a kiyama abubakar za ta ɗauka ko jafarin tsayyar ko aliyu bin abi talib kun ga irin wannan alahira babu shakka zaɓi za a bata cewa sai lalle ali shine na ƙarshe ko sai jafar ko sai abubakar zaɓi za ta yi wanda ya fi su kyakkyawan hali Allah ka samu dace mu dai abinda muke fata Allah kai mu aljanna to amma karki alkawarin da ba za ki iya ɗauka ba in kin san ba za ki iya zama ba miji ba ki zai ki auren ki wanta alkawarin ki karya shi in ya so ki ai kafara wallahi wallahi malam jini da magana a kan aure a wasa ko kuma kashi a wasa akwai wanda suka yi aure tsakanin saurayi da

abinda ya kamata dai kafin alfijir ya ceto mutum ya tabbatar ya yi wanka amma idan ya ceto azuminta yana nan babu wani matsala iyaka zai wanka domin ya sallah ne kawai wallahu ala shekaran jiya malam nan ko? to magana ciyarwa ka cikin azumi ya kamata ma'ana idan aka tana nufin kafin a sha ruwa kenan ko a in a ramadan ne ciyarwa ta fi sana idan ma da rana ne ko da daddare shi kuma ya danganta amma an fi so dai da ranar mutum ya azumi kafin a sha ruwa don ya hada azumi wato ya yi ciyarwa don a haɗa azumi da ciyarwa magabatanmu suna yin wannan yau na yi azumi kuma na yi sadaka a sai da aisha muka ce in ta rasa abin sadaka har kayan ɗaki ta take ciyarwa don ta haɗa a siyan wal infaq azumi da ciyarwa sannan mun san hadisin abubakar an zo da safa wajen karfe goma annabi ya ce tambaya yau ya tashi da azumi ya ce ana ya rasulallah to yau ya yi sadaka ya ce ana ya rasulallah wannan ba a jefa karfe ɗaya ba wane ne ya je duba jana'iza ya ce ana ya rasulallah wa ya je gudun jana'iza ya ce ni ne wa ya je duba marar lafiya ya ce ni ne allahu akbar ya ce ta ma na kattin kimri'in illa da salar janna ba yadda za a bi hudun nan ya haɗa a rana ɗaya a jikin mutum wallahi sai ya shiga aljanna kin tashi da azumi kin je duba marar lafiya kin yi sadaka ga miskini kin yi kuma me

ya haɗa mu a wani shekara ta fi da kuma da wani ɗauki a wannan shekara da ya a wani shi ya zama da tafi na ƙwararri da yawa da na da su wasu ana kawo da yawa na da yawa da Allah kuma da ta'ala da sa da yin da ya da ba mu da yawa da na adama muka zo wani shekara muka a cikin wannan kan muka a cikin wannan makaranta da ta

musamman yanzu da hanyar wasu da take ba a daɗi ana tarayya da ke aiki da wani abubuwa da su wasu da rana da abubuwa su wasu amma wani tawo inda da wasu da zai wani wata da wata yana kuma da gare shi na a wani ke ana shafa wani ƙarfi bukatun sa ana wani ke zuwa ana tsara wani wata a gaskiya malam ba abin da ce masa sai dai kawai domin abubuwa a gaske musamman a lafi ma wai in ka fita da cikin gauce misali ta ce ba a kiran lafi ba ba ɗaya wani wani karatu za ka lori na karatun na da na talaka sai dai karatu su zo ta kan an zuwa cikin wani da yawa don ka tuttara malam na karatu ka cikin kayan abubuwa suka da suke musu yawa da kuma yanzu aka ciwo kitman na masalacin abubakar da amma ne da ke ba wani iya ɗan ƙaramin masalaci kamar shawo da masalaci a nan ina yin yawa daga nan zuwa masalaci a kan masalaci kuma wani wani wani ya kira jagorin su ke da a wani sai an sai an yi haƙuri ko sai an yi haƙuri a wani ba ka yake yanki abubuwa shi wasu musamman kuma a wajen Perché noi saremmo attenti a andare adesso per esempio a questo cinema di Demo a questo cinema di ma che si fa la giurata della nostra vita e noi vogliamo tutti vogliamo insomma che dicevo a vogliare dove si a quel modato ma che è un po' che non sarà la fine si fa si finta per andare za a ta fafita a gaya za a yi a nemo wani za a yi tafsiri da za a kawarta da yi wata kawai na da a yi tafsiri da suwa da sauran na yi da wani tutoki da sauran samun wani za a wani tafsiri da ɗan kwamitin suka yi ƙoƙari da su yi wani suna a biya a yi su yi da ala da kai ɓangaren mata da ke fata su suma su biyar za a wani tafsiri da za a yi da sauran abubuwa a ƙararsu za a zo da tsarin damuna na cikin ruwa ana da yawan da zafi amma a samu a samu awa ɗaya ko awa biyu mafi tara za su zo da tsoro suna jiran zuwa mara tsarkaki kuma mun san cewa duk wanda ya zo ya zama a gurin ake a ƙasar Allah mala'iku suna da tsaron rana ba ma wanda zai zai a nan da ba ta zuciya abin da rubu suna da su ne da kuma da ɗauka na ayyuka ke da ɗauka wani da aka ta sannan a godiya da a kafar karewa ta labar fi da ran wadda ya ɗauka wani

karatun mata ne amma kuma su gina da zaɓi matan suke bibiya a wajen sun sa da mata kawai a kan da yadda su wasu sai ka samu alaƙar da mata a ƙasa to wani awa ɗaya za a ɗauka a yi irin jata da ake ci kuma ka ɗauka awa ɗaya sau talatin ko ashirin da abu za mu kuɗaɗe masu yawa a kan sa wanda ba a yi tafi sai an yi sau na jirgin kuɗaɗe a kan sa a gaskiya في الشعبية على أحكام التأخير الإسلام في أحكام جمال الصوفي الحسين جمال الزعيم موجودة بكنان نيجيريا بتجي الخاص بالجامعة التفكير الجامعة المعرفة ونذكر في آه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آه، وقد تنمي آمين تحديث إن من ترك شيئا لله من ترك شيئا لله أوده الله خيرا منه awwadahu Allahu khairan minhu wato ta'awidi shine canji kenan Allah zai maka badali zai replace din abin da yafi alkhairi daga wanda ka bari muna roƙon Allah ya karba addu'o'in mu baki daya kuma mu ma muna sace godiya a gare ku dangane da kulawa da muhimmancin da kuke bawa karatu din da sauraro da bada da haɗin kai wani Allah ya saka muku da alkhairi bangiji Allah ya hada mu cikin lada baki ɗaya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja a gare mu ba akan mu ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين